littafi mai tsarki na yara ke gabatar da farkon fara samun damuwan mutum wanda ya rubuta edward hodges fassarawa n usman domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu a shafinmu na yanar gizo www.bibleforchildren.org Allah ya halicci komai da komai lokacin da Allah ya halicci mutum na farko Adamu ya zauna a cikin gonar idin da matar shi Hawwa'u suna cikin farin ciki da annashuwa da kuma biyayya ga Allah sai wata rana na shin ko Allah ya ce kada ku ci daga wani itacen da yake a gonar nan macijin ya tambaya za mu iya cin komai sai dai ɗan itace guda ɗaya ta ba shi amsa idan muka taɓa ko muka ci za mu mutu ba za ku mutu ba macijin ya faɗa Bayan da Hawwa'u ta yi rashin ɗa'a ta karya dokan Allah ta yi zunubi, sai ta rinjayi Adamu ma ya ci ‘ya'yan itacen. Lokacin da Adamu da Hawwa'u sun kai zunubi, dunkansu sun san cewa suna tsirara, sai suka nemi ganye suka ɗinka bente, suka kuma ɓuya a cikin daji daga wurin Allah. A cikin sanyin yammaci, Allah ya zo cikin lambu, ya kuma san abin da Adamu da Hawwa'u suka yi. Adamu ya ɗaura laifin wa Hawwa'u, Hawwa'u kuma ta ɗaura laifin wa maciji, sai Allah ya tsine ma maciji, matan kuma za ta ji zafi wurin haihuwa. Adamu domin ka yi zunubi, Allah an ci ƙasa da kaya da sarƙaƙiya, sai ka sha wahala kafin ka sami abinci. Sai Ubangiji Allah ya kora Adamu da Hawwa'u daga cikin lambu, domin sun yi zunubi. an raba su da Allah mai busa rai. Allah ya kuwa sa adda mai wuta ya kore su, ya kuma ma wa Adamu da Hawwa rigar sawan fata. Ina ne Ubangiji Allah ya samu wannan fatan? A cikin lokaci, iyalai sun fito daga cikin Adamu da Hawwa'u, ɗansu na farko, Kabila, shi manomi ne, ɗansu na biyu, ƙabila shi makiyayi ne. Wata rana Ƙabila ya kawo kyautar abin da ya girba wa Allah, Habila kuma ya zaɓo mai kyau daga cikin dabbobinsa, ya ma Allah kyautar hadaya. Allah ya ji, Allah kuwa ya ji daɗin kyautar Habila. Allah kuwa bai ji daɗin kyautar Ƙabila ba, sai Ƙabila kuwa ya ji haushi, sai Allah ya ce, Idan ka yi abu mai kyau ba zan karɓa ba ne? Fushin ƙabila bai ƙare ba, wata rana a fili ya kashe Habila. Allah ya kuwa yi magana da ƙabila, ina ɗan uwanka Habila, ban sani ba, ƙabila ya yi ƙarya. Ni ke ajiyar ɗan uwana, sai Allah ya hora shi ta wurin karɓar basiransa na noma, ya sa shi ya zama mai yawo barkate. Ƙabila ya fito daga gabar Ubangiji, ya yi aure, ya auri 'yar gidan Adamu da Hawwa'u, su ma sun samu iyali ba a jima ba, jikokin ƙabilu da kun tattaɓa kunne sun cika garin da ya kafa. Iyalan Adamu da Hawwa'u sun cika kuwa, a wannan lokacin mutane suna tsawon rai ba kamar yanzu ba. Lokacin da ta haifi ɗanta siti, Hawwa'u ta ce, Allah ya bani siti domin Mayan gurbin Habila. Saiti kuwa mutumin Allah ne, ya yi rayuwa har na tsawon shekaru ɗari tara da goma sha biyu, kuma ya haifi yara da yawa. A cikin duniya, mutane sun zama masu mugunta daga wannan zuriyar zuwa wani zuriyar. A ƙarshe Allah ya ce, Ya hallaka dukan mutane, dukkan dabbobi da tsuntsaye. Allah ya yi da na sanin halittar mutum. amma mutum ɗaya. Wannan mutumin sunansa Nuhu, ɗan gidan Seti. Nuhu kuwa mutumin kirki ne, ya yi tafiya da Allah, ya kuma koya wa yaransa maza uku yadda za su biyayya ga Allah. Yanzu Allah ya shirya amfani da Nuhu ta waje na musamman. Farkon fara samun damuwan mutum. Tarihi daga maganar Allah, littafi mai tsarki. ana samu a farawa uku zuwa shida. Shigowar magana Shigowar maganarka yana buɗar kawo haske, zabura, ɗari da sha tara zuwa ɗari da goma. Allah ya san da cewa mun yi abubuwan da ba su da kyau, wanda a kira zunubi, sakamakon zunubi mutuwa ne, Allah yana ƙaunar mu sosai. ya kuma aiko da ɗansa Yesu domin ya mutu a kan giciye, kuma ya yi biya sakamakon zunubanmu. Yesu ya tashi kuma ya koma sama, yanzu Allah zai yafe mana zunubanmu. Idan kana so ka juyo daga zunubanka, ka faɗa wa Allah wannan. Ya Allah, na gaskata, na ba da gaskiya ga Yesu ya mutu domina kuma yanzu yana raye. ina roƙonka ka shigo cikin zuciya na kuma ka yafe min zunubaina domin na samu sabon rai kuma na zauna da kai har abada ka taimake ni in yi rayuwa da zai gamshe ka a matsayin ɗanka amin yahaya uku zuwa sha tara ka karanta littafi mai tsarki ka yi kuma magana da allah a kulle yaumi